aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya Alhamdulillahi gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai الحمد لله رب العالمين والصلاة wa على أشرف الأنبياء والمرسلين bayan haka 'yan uwa masu kallon wannan gidan tv mai albarka da masu saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan karatu namu na amalul qulub idan ba manta ba a wancan darasi da ya gabata mun fara bayani ne kan wato ayoyi da suka ambaci ikhlasi a cikin alkur'ani mai girma da kuma irin muhimmancin da ikhlasi yake da shi kuma mun tsaya ne akan ayan nan ta suratu maryam inda allah maɗaukakin sarki yake yaban annabi zakariya lokacin da ya roƙe shi wato roƙo wanda yake a ɓoye babu wanda ya sani tsakanin shi da allah ya yi addu'a kuma yana roƙon ɗa duk da yake matar shi ba ta haihuwa kuma ta tsufa shi kanshi shekarun shi sun ja sosai amma allah cikin ikon shi da kudurar shi da buya shi ya ansa wannan addu'a ta shi kuma ya ba shi ɗa wanda yake annabi mai albarka annabi yahya kuma muka yi bayanin cewa wannan ayar ta nuna cewa addu'a a ɓoye ta fi muhimmanci kuma an fi santa akan addu'a a fili domin addu'a da take a ɓoye kai da allah ne wanda yake in kuma addu'a a bayyana take zai iya yawa kasance an samu wani abu da zai iya gicewa zuciyarka ya ji kamar cewa za ka so ka yi wannan abun don a yabe ka duk da yake waɗanda allah ya azurta da ikhlasi suna ƙoƙarin nisantar haka kuma cikin ikon allah abun baya wato saman musu matsala cikin ibadarsu amma dai a takaice addu'a a ɓoye wannan aya lallai ta nuna mana cewa ta fi muhimmanci fiye da addu'ar da aka yi ta a bayyane to sai wato aya ta gaba da ta ƙara mana bayani akan muhimmancin ikhlasi a cikin alkur'ani mai girma wato akwai ayoyi wanda allah maɗaukakin sarki yake faɗi ta farko akwai ayar suratu ali imran allah maɗaukakin sarki yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin wannan aya tana nuna mana cewa wato annabi ibrahim wato shi baba yahude ba ne kuma baba nasare ba ne samsam duda yake su yahuda da nasara kowannensu yana kokarin ya jingina wato annabi ibrahim zuwa gare shi ya ce ai annabi ibrahim nashi ne ko su suna kan addinin shi ne allah yake cewa a'a annabi ibrahim bai tare da su shi musulmi ne kuma wanda yake ya rike addini na gaskiya bai kasance daga cikin mushrikai ba so kaga wannan ke nuna maka annabawan allah wato sun siffantu da cewa su masu ikhlasi ne suna bin addinin musulunci addinin gaskiya wanda yake koyar da bauta wa allah shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba kuma a yi duk abin da za a yi don allah din sannan a suratu al'an'am annabi ibrahim ake kara ba mu labarin shi allah yake cewa wato annabi ibrahim yake cewa inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin yake cewa wato annabi ibrahim lokacin da ya dan wannan jayayya suka yi munazara mana aka yi musayar ra'ayi da mutanen shi yake kokarin nuna musu ƙudurar allah da ikon allah na cewa shi ne ya cancanci a bauta mushi wanda labarin ya zo a cikin suratu al'an'am to daga ƙarshe bayan da ya kawo musu hujjoji ga baki ɗaya kasance ba su da wani abu da za su kare kansu to sai kawai cikin hikima yake ƙara ce musu to lallai ni fa wajjatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda lalle ni na fuskanci wanda ya halicci ko ya kage halittan samai da kasa lallai ni bana daga cikin mushrikai Allah kadai shine dama ni nake bautawa so kaga yana kiran su zuwa ga bautar Allah kenan su kansu waɗannan mutane wannan ke nuna maka cewa annabi Ibrahim mai ikhlasi ne kuma mai tauhidi ne sannan annabinmu annabi rahama sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi da cewa yayi koyi da annabi wato ibrahim gurin tabbatar da wannan tauhidin nan inda allah yake ce mushi thumma auhaina ilaika an ittabi' millata ibrahim hanifan sannan muka yi wahayi gare ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka bi wato addini na annabi ibrahim shine addinin tauhidi na ikhlasi kuma kada ya kasance ka kasance daga cikin mushrikai kamar yadda shi ma din bai kasance ba so kaga wannan ke nuna maka cewa wato ikhlasi aiki ne kuma sifa ce wadda annabawan allah masu daraja suka siffantu da ita to me yasa mu ma din ba za mu yi kokari mu siffantu da ita ba a ibn al-qayyim karkashin waɗannan ayoyi a cikin littafin shi mai suna shifa'ul alil yake cewa wal hanifu fi kalami al-arabi al-mustaqim al-mukhlis idan aka ce al-hanif a maganar larabawa to ana nufin wanda yake wato akan hanya sannan kuma mai tsarkin zuciya mai ikhlasi kenan sai ci gaba da cewa walasti qamata akthar min islam to babu wata wato daidaita akan hanya da ta wuce musulunci mana duk wanda yake so ya daidaitu akan hanya ta Allah maɗaukakin sarki da Allah yake so to lallai ne kawai zai rike musulunci ne sannan wato halittar mu baki ɗaya Allah ya halicce mu ne saboda ya jarabe mu gurin ayyukan mu shin za mu yi aiki na kwarai wanda yake shine ikhlasi aya ta zo a cikin alkur'ani mai girma allah yana cewa huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala a wata ayar yake cewa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wannan ahsanu amala din nan malamai suke fassarawa da cewa aswabuhu wa akhlasuhu ma'ana ana nufin wato aikin da ya fi zama ya dace da wato koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kasance mutum ya yi ikhlasi ya yi don allah shi ne abin da ake nufi da ahsanu amala din nan wanda ya faɗi wannan magana shine ne alfubail ibnu iyad ne ya faɗi wannan magana yake cewa abin da ake nufi ma'ana aiki ya zama ya dace da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kasance an samu dace na ikhlasi cikin wannan aikin amma duk aikin da bai cika waɗannan sharuɗa guda biyu ba to kusan aikin banza ne mu lura da kyau waɗannan ayoyi allah bai ce wane ne ya fi yawan aiki ba bai ce yawan aiki ba a'a ce waye waye ya fi kyawun aiki kenan zai iya yawa kai aiki kankani amma ya kasance kana da lada wani kuma zai yi da yawa ya kasance wato bai samu lada ba saboda bai yi aikin dan allah ba duk da yake ana so ka yawaita aikin sannan kuma ka kyautata niyya domin ka samu lada mai tarin yawa gurin allah maɗaukakin sarki sai abin da ya shafi wato hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ke kara mana bayani akan muhimmancin ikhlasi akwai hadisi wanda yake shahararre ne wanda imam bukhari da muslim suka rawaice shi shine wato hadisi na farko ma a cikin wato al'arba'unan nawawiya wanda galibi za ka ga duk makarantunmu na islamiyya ana karanta shi kuma ana haddace shi ma wato hadisin innamal amalu bin niyat har zuwa ƙarshen shi wato kaga wannan hadisi yana nunar mana cewa duk wani aiki da zami to mu yi shi kawai dan Allah har ma'aiki sallah-sallan ya kawo bayani na hijira mu duba mu ga hijira yadda take da muhimmanci da kuma irin matsi da aka shiga ciki aka bar maka aka tafi madina so manzo yake cewa duk wanda ya wannan hijira ne saboda duniya ko dan wata mace da yake so ya aura ta yi hijira shi ma din ya biyo ta ko kuma akwai wani kasuwanci ko wata harka wanda kila wannan da ake harka da shi baya maka ya koma madina za a biyo shi ko kuma dan wani abu daban to wannan wato hijira ko a ce ladan hijira tana ga abin da ya hijira domin shi wannan ke nuna maka cewa muhimmancin aiki dan allah kenan wannan hadisi wato ba karamin hadisi ba ne wanda yake asali ne daga cikin asali na addinin nan wanda in dai ana neman hadisi da zaka ga ya tara komai wanda abubuwa da dama za su shigo cikin shi malamai suna kawo wannan hadisi saboda yana bayani akan muhimmancin kyautata niyya da kuma ikhlasi cikin ayyuka na yau da kullum sannan abin da ya shafi wato ikhlasin nan dai akwai wani hadisi mai matukar ban tsoro wanda abu huraira allah ya kara mushi yadda wato ya jiyo shi daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda a limamu tirmizi ya rawaice shi wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar kiyama ranar da allah maɗaukakin sarki za ya sauko domin gabatar da hisabi wato gabayin shi bayan an kasance cikin wannan tashin hankali da damuwa kowa bai san wato kaka za a yi ba mutane ba san yaya al'amari yake ba kawai kowa yana buƙatar ya ga an yi hisabi ne kowa ya san matsayin shi mutane na cikin firgici da damuwa to manzo sallah sallah yake cewa waɗanda za a fara rura wuta ta jahannama da su su ne waɗansu mutane guda uku waɗanda yake mutane ne masu daraja a nan duniya wanda yake mutane da dama suna fatan ya kasance sun zama irinsu a wannan duniya to amma a ranar kiyama da su ne za a fara rura wuta ta jahannama don ka gane muhimmancin ikhlasi da kuma cewa komi aikin da mutum ya yi inda ba don allah ya yi ba to zai kasance wannan aiki nashi aikin banza ne mazo sallah sallah yake cewa farkon wa'ina za wa hisabi mutum na farko akwai wato wanda ya karanta alkur'ani ya san ma'anonin shi ko ya haddace shi a takaice dai ana nufin malamai kenan domin malamai suna koyar da mutane alkur'ani kuma su sun san alkur'ani sawa'un ya haddace ko bai haddace ba ya shiga cikin wannan hadisi na biyunsu shine wanda ya je ya jihadi aka kashe shi a kan hanyar allah na uku wanda allah ya bashi dukiya shi ma ɗin ya samu matsala a gurin wannan kula da dukiyar bai ciyar da ita don allah ba shi ma yana cikin wanda za a azabtar farko-farko a ranar kiyama shi wannan ma'abocin ƙur'anin wanda yake allah zai tambaye shi zai ce na yi maka ni'ima ta kaza da kaza ta haddace littafina da sauransu me kai da shi to zai ce ai na yi ta karantawa don kai na yi kaza don kai to allah ya riga ya san zuciyar shi ya san bai yi don shi ba allah zai ce karya kake ka yi don a ce maka kai makaranci ne saboda haka baka da lada a gurina allah maɗaukakin sarki zai umarni a jefa shi a cikin wuta to lalle yana da kyau mu lura 'yan uwa musamman mu almajirai na alkur'ani da malamai na alkur'ani yana da matukar muhimmanci mu lura da hatsari da ke cikin wato wannan baiwa da muke da ita baiwa ce mai matukar muhimmanci da ya kamata mu rike ta in muka rike ta hanya ce da za mu kai ga rahamar allah kuma za mu kasance waɗanda yake mu ne mun fi kowa don wato ma'abota alkur'ani manzo yake cewa su ma'abota allah ne a ranar kiyama kuma su ne keɓantattun shi su in mutum ya kyautata niyya zai kasance babu wanda ya kai shi daraja a ranar kiyama to amma in dai ba a kyautata niyya ba to za a tsinci kai cikin wato wannan wato hadisi allah ya kiyaye mu sai mutum na biyu shine wanda ya jihadi ya ji aka kashe shi akan hanyar ɗaukaka addinin allah so allah ya riga gani ya shi cewa ba don haka ya yi ba idan aka kira shi zai ce ya yi saboda ya je don a ɗauka kalmar allah a yi jihadi a shigar da musulunci kasashe a yi kaza da kaza to shi ma ɗin za a ce wannan abu da kai ba don ni kai ba kuma kayi karya cikin wannan abu saboda haka baka da komi guri na in ba wuta ba allah maɗaukakin sarki sai ya umarci mala'iku a jefa shi cikin wuta sai na uku mutum ne mai dukiya yana yawan taimako yana ba da zakka yana ba da sadaka ya shahara to amma sai kasance ba don allah yake yi ba so shi ma ɗin haka za a jefa shi cikin wuta so kun ga waɗannan muhimman abubuwa ne masu darajan gaske wanda ya kamata duk wanda allah ya mushi baiwansu ya tafiyar da su yadda allah yake so ta yadda zai samu wato ni'ima bisa ni'ima haske bisa haske ya samu duniya sannan kuma ya samu lahira allah ya samu gama lafiya to gurin sharhin wannan hadisi akwai almubarak fori wanda yake ya yi sharhin wato littafin uh, tirmizi da muka karanta hadisin nan daga cikin shi wanda yake littafin nashi sunan shi tuhfatul ahwazi yake cewa wal hadithu dalilun ala ta tahrimin riya wannan hadisin yana nuni ga wato tsanani da wato haramcin da riya take da shi wato ana karfafa haramcin riya kada mutum ya yi abu don a yabe shi don a gani kuma hadisin yana bayani ga irin tsananin ukuba da allah maɗaukakin sarki ya tanada ga wanda yake abu don a yabe shi sannan hadisin yana kwaɗaitarwa ga kyautata niyya cewa wajibi ne mutum ya kyautata niyyar cikin al'amuran shi baki ɗaya kuma hadisin yana ƙara nuna mana cewa dukkan waɗansu nasoshi ko ayoyi ko hadisai da muke gani suna bayani kan falalar jihadi don ɗaukar kalmar allah to fa suna nufin cewa mutum fa yayi da ikhlasi ne yayi dan Allah ba wai haka kurin koyaya mutum ya bi kyautata niyya ba yana da wannan ladan ba haka suke nufi ba haka dukkan ayoyi ko hadisai da suke yaban malamai ko suke yaban masu kuɗi da ke taimakawa fi sabilillahi ba wai suna nufin kawai mutum ba sai ya niyya ba kawai je ta taimaka ko ta karantarwa da sauransu a'a dole sai ka kyautata niyyar ka ne tukunna zaka samu wannan ladan sannan ga wani hadisi da ke kara tsoratarwa daga wato riya wato akasin ikhlasi kenan ma'ana duk wanda yake riya bai kyautata niyyar shi ba Allah maɗaukakin sarki ko in ce manzo sallallahu alaihi yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce ana abna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu ma'ana Allah maɗaukakin sarki yake cewa shine mafi wadatuwa da dukkan wato hada shi da za a yi gurin bauta da wasu mutane daban ko wasu ababen halitta allah ya wadata bai son wannan ibada saboda haka duk wanda ya aiki ya hada allah da wani cikin wannan aikin to allah kawai zai bar shi da wannan shirkar da ya yi duk wani aiki na riya in ma dai ka bauta wa wani allah ko kuma ka nufi aikinka don wani allah don wani ya yabe ka misali ko ka burge wani sawa'un shi kadai ne kai wannan abin baka yi don allah ba allah bai so sannan kuma idan kai ma misali ka haɗa allah da wani kana son allah ɗin ya baka sannan wancan shi ma ɗin kana so ka burge shi ko ya yaba maka to shi ma ɗin duk allah bai so allah ya fi son ibada da aikin da za a yi mushi shi kaɗai kawai wahdahu la sharika lahu wannan hadisi yana nan a cikin wato muslim ingantacce ne sannan ga wani hadisi shi ma ɗin daga mahmud ibn labid manzo sallah sallam yake cewa lallai abin da na fi ji muku tsoro shine wato karamin shirka manzo sallallahu alaihi yake cewa na fi ji muku tsoron wannan laifi saboda haka sabai suka ce menene wannan karamin shirka manzo sallallahu alaihi yake cewa huwar riya shine riya mutum ya yi abu dan a yabe shi ko dan ya burge mutane a ranar kiyama Allah maɗaukakin sarki zai ce ma irin waɗanda suka yi aiki don a yabe su ko don su burge mutane zai ce musu to ku je ga waɗannan mutanen da kuka yi wannan aikin don su ku duba ku gani shin za ku samu wani sakamako ko wani lada gurinsu to kuma mun riga mun san wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba saboda duk wani al'amari a gurin allah yake rana gobe kiyama shine mai ba da lada kuma shine mai aljanna shine mai wuta saboda haka duk wanda ya aiki ba don allah ba to ba shi da komi kenan a ranar lahira so shi kuma wannan abin da ya shafi riya din nan wato abu ne wanda yake na da matukar hatsari kuma shi ya sa ma'aiki sallah sallah yake ji mana tsoron shi musamman mutane masu ibada mutane masu addini masu ayyuka na kwarai an fi ji musu tsoro saboda shi wanda ya zama kamar mai yawan sabo mai yawan barna shi dama galibi za ka ga ba ibada ce ta dame shi ba saboda haka shaidan ta wannan bangare ba zai je ya dame shi ba wanda shaidan zai fi mai da hankali a kan shi shine mutumin da ya zama yana yawan ibada ko malami ko mai jihadi ko mai kuɗi da haka shaidan zai fi halarta su saboda ya ɓata musu wannan aikinsu so shi yasa abin ya fi zama mai hatsarin gaske mun manzo sallah salam yake mana kashedi so wannan hadisi shi ma yana daga cikin hadisai da suke ƙara bayani wato kan hatsarin da ke tattare da wannan wato shirka wadda yake al'asuwar shirka karama wadda ita ce riya kuma hadisi ne wanda imam ahmad ya rawaice shi sannan kuma al'albani ya ambace shi cikin wato littafin shi na wato sahihul jami a yake cewa hadisi ne wanda yake wato karbabbe kuma mai inganci babu laifi tare da shi bayan wato waɗannan ayoyi waɗanda yake suna da matuƙar wato abubuwa na lura da ya kamata mu lura abin da ya shafi ikhlasi da kuma hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake so riga sun yi wato bayanin komai ta yadda abin da ya shafi ikhlasi dai wato sun fayyace shi filla-filla to akwai waɗansu abubuwa da ke nuna mana daraja na ikhlasi da kuma irin wato garaɓasa da alfanu da mutum yake samu idan ya samu tabbatuwar ikhlasi a cikin ayyukan shi da rayuwar shi na yau da kullum na farko dai ikhlasi wato sanadi ne na karban aiki allah maɗaukakin sarki yana karban aikin da aka yi da ikhlasi allah yana cewa wil inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kace ni mutun ne irin ku sai dai ana yi min wahayi ana min wahayi cewa allah abin bautanku guda ɗaya ne saboda haka duk wanda ya kasance yana fatan ya samu lada gurin allah ya gamu da allah salin alin ba tare da matsala ba to ya yi ƙoƙari wato ya yi aiki na kwarai sannan kada ya yi shirka gurin wannan ibada ta Allah maɗaukakin sarki kada ya haɗa Allah da kowa ma'ana ya yi don Allah kada ya yi riya kada ya yi don a yabe shi so kaga duk wanda ya tabbatar da cewa ya yi don Allah kuma ya yi kwaikwayon manzo sallallahu alaihi gurin aikin shi to ana sa rai za a karɓi aikin shi kenan sannan akwai hadisi na abu musa al-ash'ari wanda bukhari da muslim suka rawaita wato abu musa yake tambaya yake cewa shin mutumin da ya zo ya yi yaƙi don ya samu ganima da kuma mutumin da ya yaƙi don a ambace shi a ce wane jarumi ne da kuma mutumin da ya yaƙi don a ga gurin shi a gurin yaƙin nan a ce ai wane ya yi rawar gani kuma ya yi wato jarumta manzo yake tambaya manzo yake cewa wanne ne za a ce ya yi fi sabilillahi ya yi don allah shi shine ma'aiki sallallahu alaihi yake cewa man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaƙi saboda allah dan ɗaukar kalmar allah ya yi da tsarkin niyya ya yi dan allah dan neman ladan allah to kawai wannan shi ne wato za a ce mai jihadi na gaskiya ba wanda ya dan ganima ba ko dan a yabe shi ko kuma a ambace shi wannan wato hadisi kenan wanda shi ma yana ƙara nuna mana muhimmanci da kuma irin daraja da ke cikin wato ikhlasi to sai wata magana mai matukar muhimmanci wanda akwai wa'azi da darasi a cikinta da ibn hajar alhaithami ya ambata a cikin wani littafin shi mai suna azzawajir a niktirafil kaba'ir yake cewa wani sashen masu hikima ya ce wato kwatankwacin wanda yake yin aiki don a gan shi a yabe shi ko kuma ya yi aiki don a ji shi ma din je a yada a ce wane mutum ne mai kima kaza ko mai ibada kaza duk wanda ya haka wannan babban malami yake cewa masu hikima suka ce kamar misalin wanda ya ɗauko wato laida ne ya cika ta da duwatsu ya je kasuwa domin ya je ya yi siyayya saboda haka shi wannan mutumi da ya shiga kasuwa masu shaguna da waɗanda suke kan kanya da sauransu su dai sun ga an ɗauko laida kuma a cike saboda haka suna tunani kamar kuɗi ne alhali ba kuɗi ba ne saboda haka shi wannan da ya ɗauko laidan nan da ya je gurin mai shago zai siyayya yana zuwa gaban wannan mai shago kawai ana buɗe wannan laida sai kawai a ga ai duwatsu ne ba kuɗi ba ne ba su da amfani to yake cewa kwatankwacin wanda yake yin aiki don a yabe shi to wannan shine misalin shi a takaice kawai saboda haka yana zuwa gurin wannan mai siyayyan nan ga shi dai ya taya kayayyaki yana so ya siya ana kokarin a ce ina kuɗi yake sai kawai a ga duwatsu ne to in ba sa aka yi ba ma wannan mai sai da kayan sai ya mai wulakanci kila ma ya ɗauki wannan dutsen ya jefe shi ya mai ihu mutane a zo a taru ya ji kunya kaga kenan wannan nauyin da ya ɗauka na duwatsu da zuwa kasuwa bai mai amfani ba kila yana tunani kamar wani abu ne mai amfani gare shi alhali kuma bai da amfani ba don komi ba saboda wato wannan duwatsu ba a bukatar su da inda ya je saboda haka masu masu yake cewa kwatankwacin wanda yake yin abu ba dan Allah ba kenan zai tafi lahira yana ga yana dauke da kayayyaki na lada na addu'a da yawa amma da ya je can ana budewa sai a gaba dan Allah ya ba shi kenan sai a mayar mai da kayan shi sai a mai wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura sai kasance za a sheƙe wannan aikin da za a mai da su kaman kura a bar shekewa wanda yake muna ganin alamar yadda idan rana misali ta ta bangaren window ko ta wani guri zaka dan ganin wasu abubuwa kanana wato matuƙa wanda ba ka iya kama shi ba to haka za a mai da aikin wanda ya yi wato aiki ba don allah ba wanda bai yi ikhlasi ba muna fatan allah ya tsare mu kuma allah ya ba mu ikon yin ayyukan mu ke ɗaya don shi sannan daga cikin wato amfani da fa'ida da mai ikhlasi yake samu shine duk yadda kai ikilasi ko da aikin da kai ba na wajibi ba ne amma ka kyautata niyya a kan shi ayyuka wanda yake na halal mu ba waɗanda yake ko da baka aikata su ba ka da laifi misali abin da ya shafi ciyar da iyalanka saboda kaga ciyar da iyalai misali kana gani abu ne wanda yake ba ma sai wani ya zo ya ce maka ai dole ka ciyar da iyalanka ba kana gani abu ne haƙƙi ne akan ka kai haka misali to irin wannan idan za ka ciyar da su kuma kai dan allah kai cewa kana nema ka samu lada ne to lallai wato za ka samu lada mai tarin yawa a ciki duk da yake shi ciyar da iyalai da kula da su wannan dama wajibi ne to amma wani lokaci yakan zama kaman al'ada ne wanda ba sai an zo ma ana magana cewa aiwa ne ya kamata ka ciyar da iyalanka ba kana gani kamar nauyi ne da sai ka sauke shi to in ka ɗauke shi a matsayin aiki na neman lada wanda za ka samu lada gurin allah da shi to shi ma zai zo ya canja ya zama hanya wadda za ka yi ta samun lada mai tarin yawa a cikin shi wannan yana daga cikin wato fa'ida da mai ikhlasi yake samu sannan wanda ya yi ikhlasi tsakanin shi da allah maɗaukakin sarki zai samu kubuta daga wutar allah a rana gobe kiyama mun riga mun je hadisai ko kuma hadisi da ya gabata na waɗannan mutane makaranta alkur'ani da kuma wato masu kuɗi da kuma waɗanda suka yi jihadi a kashe su a gurin yaƙi mu riga mun ji abin da ya hana su shiga aljanna da samun lada gurin allah shine ba su yi aikin dan allah ba so duk wanda ya dan allah zai tsira daga azabar allah sannan kuma sanadi ne na shiga aljanna shi yin aiki dan allah allah maɗaukakin sarki yana cewa illal ladhina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin bayan da allah ya bayani kan munafukai da irin wato munin aikin da suke saboda ba su da kyakkyawan niyya sun ɓoye kafirci sun bayyana imani da musulunci a fili allah yake cewa wato suna da wato azaba mai raɗaɗi da ya tanada musu da kuma wato rayuwa mai kunci amma da ƙarshe sai yake cewa sai fa waɗanda suka tuba suka kyautata aiki sannan kuma suka yi riko da igiyar Allah maɗaukakin sarki suka yi riko da addinin shi da alkur'ani Allah yake cewa to waɗannan za su zamo tare da muminai su kuma muminai suna ina ne suna aljanna saboda haka wato a taƙaice dai waɗannan wato ayoyi da kuma waɗannan hadisai da muka ambata suna nuna mana muhimmancin yin aiki don Allah da kuma tsarkake niyya domin idan mutum ya tabbatar da haka zai samu waɗannan fa'idoji da alfanu gurin allah maɗaukakin sarki sannan ceto da ake magana ceto gaskiya ne a ranar gobe kiyama allah ya yi wa ma'aiki sallah sallan baiwa ta cewa shi ne wanda zai fara yin ceto zai ceto ga al'ummar shi waɗanda suka yi imani da shi al'ummar shi waɗanda suka zama wato ummatu al'ijaba waɗanda suka amsa kiran shi saboda daga ciki akwai masu laifi wanda sun yi irai har suka mutu kila ba su tuba ba sannan kuma allah maɗaukakin sarki bai gafarta mushi ba saboda ya ce in ya ga dama zai gafarta to irin waɗannan ana sa rai duk wanda ya kasance yana da ikhlasi cikin al'amuran shi a duniya to zai samu ceto na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan allah maɗaukakin sarki yana cewa yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu rahman wa radiya lahu qawla ma'ana ranar kiyama rana ce da ceton mai ceto baya amfani ba ta amfani wanda kawai ceto zai mai amfani a ranar kiyama ceto ne na manzo sallan ko na ceto na salihan bayi da Allah zai ba su dama su yi wanda zai wa amfani wannan shine kawai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da umarni a cece shi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya yadda da magana shi wa radiya lahu qawla kenan allah ya yarda da maganar shi me ake nufi da allah ya yarda da maganar shi so akwai babban malami suleiman ibn abdullah ibn abdul mai sharhin kitabu tauhid sunan sharhin nashi taisirul aziz hamid bayan da ya karanto wannan aya ya rubuta a cikin littafin shi sai yake ta'aliki yake sharhi yake cewa fanafa allah subhanahu an tanfa shafa'atu ahadan illa man adhina lahu rahman wa radiya qawluhu wa amala ma'ana allah maɗaukakin sarki ya kore ceto ga wanda ga kowane irin mutum a lahira in ban da mutum ɗaya wanda yake allah ya yarda da shi allah mai rahama ya yarda da shi sannan kuma ya ba da izini a cece shi sannan kuma allah ya yarda da magana shi da aikin shi wa huwa al mukhlis wane ne wannan malamin ne yake cewa shine mu'mini wanda ya ikhlasi cikin aikin shi sai yake cewa wa ammal mushriku da'i li ghairi Allah li yashfa'a lahu amma kaga mushriki wanda yake kiran wani Allah dan ya mai ceto misali wannan falatan fa'uhu shafa'a ceto ba zai taba mishi amfani ba wala yu'zanu li ahadin fi shafa'ati fihi sannan ba za a bada dama wani ya zo ya cece shi ba famatan fa'uhum shafa'atu shafi'in babu wani ceton mai ceto da zai wa irin waɗannan mutane amfani kaga a takaice wanda ceto zai wa amfani a ranar kiyama a ranar lahira shine wanda ya ikhlasi kuma ya kyautata niyyar shi ya kyautata aikin shi ya kyautata zancen shi ya yi komai don allah subhanahu wa ta'ala sannan daga cikin fa'ida na al-ikhlas akwai cewa yana ƙara ƙarfafa mutum gurin ibada ga allah bayan allah masu ciyarwa akan hanyar allah suke cewa inna innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura suna cewa mu kawai muna ciyar da ku dan allah ne ba wai dan neman wani abu ko ku gode mana ba kaga ikhlasi yana ƙara sa mutum ya yi aikin alkhairi kuma ya ƙara dawwama a kan shi sannan ikhlasi shine yake sa ka dinga girmama abubuwa na ibada masu alfarma na Allah Allah madaukakin sarki yake cewa zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda ya girmama wato hurumi al'amura wanda yake alamomi ne na addinin Allah to wannan yana daga cikin wato takwa ma'ana tsoro na zukata ma'ana abu ne wanda yake duwace duk wanda ya haka to zuciyar shi ta siffantu da tsoron Allah malamai gurin tafsiri suke cewa ai ikhlasul qulub ma'ana ya siffantu da ikhlasi a zuciyar shi duk wanda ya girmama abin da ya shafi wato gurare na ibada na Allah maɗaukakin sarki su wannan yake nuna maka irin kurakurai da mutanenmu suke a guraren aikin haji za ga mutum ya je ka'aba ya je irin su muzdalifa ya je irin su wato gurare masu alfarma amma za ka ga bai kula da kan shi wannan yana nuna cewa akwai naƙasu a ɓangaren abin da ya shafi wato ikhlasin shi kenan saboda haka kasantuwar lokaci da aka wa wannan shiri ya kawo jiki su anan za mu dakata mu yi sallama sai idan allah ya kai mu lokaci na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi in ta gurɓata dujiki ya gurɓata gaba ɗaya in ta gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai